hadisai wa mutala'ati siyarhi sallallahu alaihi sallam. a rinka karatun tarihin manzon Allah karatun tarihin manzon Allah ba sai a maulidi ba ya kamata ku gane wannan kuna yaudarar kanku ne babu wani abu maulidi a musulunci babu malami kwaya ɗaya da zai iya kawo maka ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk wanda ya ce an haifi annabi ranar sha biyu ga watan rabi'in awal ya tuba ƙarya ike babu hadisi ko kwaya ɗaya akan haka kaje je ko ina a duniya kace muhammad awal albani na zariya shekar babu hadisi ko kwaya ɗaya game da ranar da aka haifi annabi sai dai cewa litinin ce wannan ne ya tabbata a hadisi amma sha biyu ga rabiun al'awwal wannan ƙarya ce malaman kissa ne suka faɗe ta babu ita a cikin hadisi duk inda ka kawo ta ba hadisi ba ne. Da haka waɗanda ke binciken tarihi da suka zo sai suka yi ta sabani saboda sanda aka haifi annabi ai ba wanda ya san zai zama abin da ya zama kuma iyayen shi da kakannin shi ba sa datin ba sa sa ranar haihuwa kamar yadda galibin bahaushe yanzu sun ka same shi dan shekara hamsin sai dai maka yanki faɗi in ka ce baba yaushe aka haife ka sai ce to sanda nehu da mpc suka yi nan fada a anguwar nan ta nehu da mpc fada nawa suka yi eh saboda allah ko kuma sanda sardauna ya zo ya wuce ta kwararan nan to sardauna sau nawa ya wuce ta nan <laughs> eh duk wannan ba kame kame ba ne da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama ba an rubuta ba litinin din ma mun san litinin din ne saboda ya faɗi a hadisi me yasa kake azumi din ran litinin da alhamis ya ce saboda ran litinin aka haife ni hadisi ya tabbata haka yana cikin sunan eh, musnad imam Ahmad da sahihu muslim shikenan amma sha biyu ga watan rabi'in al-awwal wallahi al-azimi masu kissa ne kawai suka yi ta laliba lalibansu dan haka ka koma kana bincike sai ga wasu suka ce sha biyu ga watan rabi na awwal wasu suka ce sha tara wasu suka ce sha bakwai wasu suka ce ashirin da ɗaya duk abin ya zama me ya zama kame kame saboda babu wata shari'a da Allah ya shar'anta da haka ku daina wahalar da kanku da tun kuna maulidin zaune ba ku taba kawo mana dalili ba yanzu kun zo kun ce wai maulidin zagaye na zaune ma ba ku kawo dalili ba balle na zagaye wani abu ne maulidin zagaye yanzu har yanzu kun kasa kawo hujja akan na me na zaune da ake yi na zaunan nan fa da ake yi daɗin yadda ake yin shi tarihin manzon Allah ma ake karanta amma ka'idar ibada in za ka yi da nufin neman lada sai kana da dalili in ba ka da dalili ka batta domin malaman ilimin usul fiƙi suka ce ƙofar ibada a rufe take kada ka yi sai an ce ka yi shine kamar jarabawa ce a makaranta jarabawa in malamin ka bai maka satin ba haka siddan zaka amso question ka kawo mishi to jarabawa ba a yi ta sai an tambaye ka amma research fa koyaushe ka yi research ka kai malamin ka zai duba maka saboda haka kofar ibada a rufe take ka bauta Allah sai an ce ka yi to in dai dan ibada kuke maulidi wallahi alazimi ku daina bata kanku lokaci ba ibada bace shehu dan wodiyo ko a littafin shi ya husunna ya fadi amma yanzu an yi overtaking shehu dan hodiyo ne kowa abin da ya ga dama shi yake yi ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wai rana ɗaya ce a shekara ba kullum muna ƙaunar manzon Allah sallallahu ƙaunar shi imani ce kuma yin maulidi ba shine dalili akan ƙaunar shi ba karanta ashifa ashifa ce waye wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar kaunan manzan Allah ita ce bin sunnar shi sunna nawa kake bi baka bin sunna baka kaunan manzan Allah amma dan ka tashi an sa maka ICD a ruwa ka kwana kana ihu kana cewa muna kaunan manzan Allah kana bata kanka lokaci ne kuma ka hana matan mutane bacci saboda haka jama'a wallahi alazimi ne mai nasiha ne gare ku ba hari na kawo muku ba ba attack ba ba cin mutunci ba duk malamin da ya ce maka maulidi ka ce mishi ala gafarta malam abin da muke so shi ne. su abubakar ne siddiku sun fi kowa ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka buɗe ka karanta mana ina ne su abubakar suka yi ina su umar ina su usman a ina suka yi bana mu shehu ya rubuci duk ya hutashe mu duk ya hutashe mu an yi hira da shi a tasha ainihin halifa da talbijin da rediyo live ditv alheri rediyo ga talabijin ana kallon shi ga fm alheri rediyo aka ce mishi maulidi da ake ce a ai shi asalin maulidi kamar yadda ake da ne haka muwa muke yi muka ce shi kenan shehi duka hutashe mu shehi ya hutashe mu ya ce ba aya ba ne ba hadisi ba ne yadda ake birthday haka to birthday jama'a su wane ne aka sani da birthday kenan don haka ku daina bata lokacinku a daina haɗa mu faɗa da ku ana cewa mu maƙiyan manzan Allah ne ina za mu ki manzan Allah tun da muka tsaya nan me muke faɗi hadisan manzan Allah muna son manzan Allah kuma mun san kuna son manzan Allah amma an kuskure muku hanya ne mu mu ce ba ku kaunar manzo Allah ba kuna kauna amma kuskure muku hanya aka yi kuma an yi haka ne don a haɗa mu faɗa da ku musulmin farko ba su rikici akan maulidi ba don maulidin nan ba a fara shi ba sai bayan shekara ɗari biyar da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta littafin iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim bayan shekara ɗari biyar da rasuwar manzan, Allah sallallahu alaihi sallama aka zo aka kawo shi da nufin addini bayan shekara ɗari uku da hamsin da tafiya annabi Isa aka zo aka kawo Old and New Testament duk ba innovations ba ne? duk ba bidiyoyi ba ne? they have no place in the Islam ba su da gindin zama a cikin addinin musulunci an so a haddasar da fitina ne musulmi suna karanta ƙur'ani ne su karanta hadisi in suka tashi sai su dubi duk abin da za su yi sahabbai sun yi sahabbai su suka fi kowa fahimta alqur'ani sahabbai su suka fi kowa fahimta hadisi sahabbai su suka fi kowa kaunar manzon Allah ahlul bait su Fatima sayyidina Ali ya taba kiran maulidi ku bude ku karanta mana nabiuna bi ilmin ku faɗa mana amma da ilimi ku kawo mana a littafi duk littafin da zaka faɗa a duniyar nan zamu iya gano inda yake a duniya ko ba mu da shi so da haka kar mutum ya barazana ya ce wani littafi ne mujalladi ka ba ya ce a'a Qur'ani da ya fi shi girma ko to karanta qur'ani dan haka an gama duk wanda ba karanta kanin shi ne da haka kan wani ya cika da barazana a wani littafi ne mai mujalladi saba'in sai ya ce a bai dai kai ƙur'ani girma ba eh to shi shikenan faɗi sunan shi kuma kawo mana buɗe mu gani kuma in ka buɗe mana so muke mu ji ka ce manzon Allah ya yi ko sahabbai sun yi ko tabi'ai sun yi saboda ya ce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wannan ita ce nasihar da nake wa dukkanin yan uwana musulmi ban rage kowa ba ka je duk abin da za a ce maka ka karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa tafahumi kalamihi sannan a rinka fahimtar maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda qur'ani yake da hanyoyin da ake karanta shi a fahimce shi haka hadisi fa bai yiwa kawai by merely kawai ka iya karatun larabci kawai ka karanta hadisi ka fahimta ba zai yiwu ba kuna jin zaka je ka samu professor na english ya zo ya fassara maka constitution dole sai an samu constitutional lawyer sai an samu wanda ya karanta law ya kware akan harkar constitution ne zai iya karanta ya fassara maka ba wanda yake jin turanci ba dan menene hadisan manzon Allah ba za mu je mu takassus akan su ba mu je mu